mai girma minista na tabbata kana sanar da halin da ake ciki a najeriya musamman arewacin najeriya a cikin kwanaki kalilan da suka gabata mutane kusan 700 da wani abu aka sace a 400 a maiduguri 286 'yan makaranta a kaduna 15 a sokoto da sauransu me ake game da wannan al'amari da ya zo ya faru a najeriya ko yake faru a najeriya yanzu to alaikum Aliyu ka san ita dama harkar yaƙi irin wannan haka yake. Abinda zan ce wanda dai mutane za su iya ji shi ne muna aiki tukuru in ka ɗauki na mai dukuri za ga yanzu inda ake samun matsala ah, mai ne kaɗai kuma ita ma ta ragu da gaske. to akwai aiki da muke yi tukuru na fata da mutanen nan sosai da sosai wanda um, mun matsa mun matsa muna ganin kamar ƙarshen sama ya zo dole su yi yunkuri na nuna wa mutane cewa za su iya yin wani abu wanda zai taɓa gwamnati ya lalata aikin da ake kuma ya sa gwiwa sojoji ta yi ƙasa domin ga sojojin mu kar gwiwa su ta yi ƙasa a wannan kuma sun bi suna kai kuma da yardar Allah za a kwato mutanen nan insha Allah ba nan da dadewa ba domin aikin da ake ana yin sa sosai wanda suke kasa suke kasa a wannan wuri sun san cewa sojoji na aiki sosai daga mun shiga Sumbisa an gama an yi taking over Sumbisa eh, kusan duk wuraren da yake suna zama an gama da shi ana ta turawa al'ada ce ta irin waɗannan mutanen an takura da yawa su firtikit su wani abu babba wanda za a tsorata ko kuma ya damu jama'a ko kuma a sa ido a kansa ya ɗauki hankali a kan sauran ayyukan da ake yi. So kana eh, eh, jin masu yin wa'annan sace-sacen yare ɗin mutanen Boko Haram ne ko kuma akwai alaƙa tsakanin 'yan Boko Haram da masu satar yaran nan 'yan makaranta da mata da sauransu. a wasu sassan ma da ba Borno da ina ma magana yanzu na shi wanda ya faru a Borno wannan magana ce ta yan Boko Haram da kuma yawancin wanda aka sata ɗin wato waɗanda suka tuba ne saboda haka mutanen sun ana bi kuma da yardar Allah za a kwato su don har ka kamar biyar ne ko shida sun kubuta sun dawo kuma sun ba da bayanin abin da yake faruwa kuma za mu bi mu kare wannan abin. To kafin mu wannan na 'yan makaranta ba Boko Haram ba ne. Ah, wato bandit ne da wayannan dai wanda suke kai hari a Northwest. Ah, su ne kamar suka haɗu su uku, group uku wato daba guda uku suka kai wannan hari. kuma muna biye da su mun san abin da muke yi kuma muna bi kuma da yardar Allah za a kwato su kuma shi ma abin da ya faru duk wanda yake northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kaini suna bin mutanen suna fatattaka su lokacin da fatattaka ta fatattaka sun rasa makamai sun rasa kayan aiki sai suka fara zarukowa abuja suna ɗaukan mutane high profile wato manya-manya wanda za su samu kuɗi mai yawa su je su sai makamai wannan allah ya bamu nasara abinda suka fara yi a abuja muka dakile muka dakile wannan aka sami sauki a na abuja to shine suka je yanzu suka ɗauki wannan yaran da tunanin cewa ƙasa za ta ca a kan gwamnati da eh, sojoji na yadda za su zo su ci ga abin da suke so babban kuɗi a ɗauka a basu su su taimaka mana. abin da ya faru a Kaduna ya ba da mamaki sanin cewa Kaduna tana ɗaya in ma ba ita ce a tsawon gaba ba tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da yawa haɗa da sojoji da makarantu da sauransu wannan ba karo na farko da ake sata yare bana a Kaduna. me kake ji yake sa mutanen da suke shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yara su tafi har su gari ba tare da an tunkare su ba. Babu ƙasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako. So waɗannan mutanen suna nan da masu basu labari suna fuskantar inda aka ɗauke kai aka fitar sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi. Ah, muna ta ƙoƙari mu kawo kimiyya na yadda za a rinka samun labarin fitowar mutanen nan kafin su kai inda za su barnar domin a dakile su a hana su fitowa amma babu ƙasar da za ta iya sa sojoji caɓe-caɓe ya zamana duk konar da kaje da saƙon da kaje za ka samu sojoji balle zama irin namu na najeriya wanda yake muna da ƙauyuka caɓa ko ina kuma wurare daban-daban kuma wasu da yawa wasu babu yawa mutane ma wuri. Yanzu akwai wani abu da ake na neman waɗannan yaren da sauran matan nan na Maiduguri da na Kaduna da na Sokoto da sauran wanda aka riga aka ɗauke eh, don karɓo su a maido su ga iyayensu? Eh, ana aiki tukuru ana aiki tukuru na ganin an samo su kuma an dawo da su kuma yau gaba ɗayan mu eh, da ni da minista of state da su service chiefs din da shi shugaban sojojin mun zauna an tattauna mun ji tsarin da suke yi da yadda ake yi na kokarin fito da su bayan wannan mun sake zama da shi national security advisor an daɗa shawarwari kuma da yadda ubangiji muna gani shawarwarin da muka ɗauka da hanyoyin da muka ɗauka za mu iya samo yaran na insha Allah ba nan ba da daɗewa ba. Eh, excellency wasu na ganin hanya mafi sauƙi ko kuma eh, sauƙaƙawar da su waɗannan mutanen barayin mutane suke gani na a sauƙaƙe suke zuwa suka mutane kuma su nemi fansa ko kuɗin diya a biya su wanda wani lokaci za ka ga unguwanni da ƙauyuka ana tattara kuɗaɗe na biyan su domin a karɓo waɗannan mutane ɗin mutane ne suke biyan su wannan kuɗi diya ɗin ba gwamnatoci suke biyan su ba ka ganin wannan ne yake daɗa ƙarfafa ci gaban wannan aƙida ta satar mutane? eh kasan wancan na yi magana da doka ce ta ƙasa da ta hana biyan diya balle kuma a zo ana talla ana har haɗa kuɗi ana cewa za a je a biya diya lalle mai gaskiya ne in ka kasa kaya yau baka siyar ba ka kasa gobe baka siyar ba dole ka haƙura da wannan sana'a to idan za a sami sauƙin ah, biyan biyan nan ah, muna gani za a sami ah, sauƙi to amma mutane za su ga cewa an sace naka ya za ka yi duk halin da za ka shiga ka karɓo shi za ka shiga ka karɓo shi to amma azama ta rage tamu na yadda za mu yi mu kare wannan sace-sacen mutane kuma mu ga yadda za mu yi in an ta ɗin da hikimomin da za mu sa na tsarin kimiyya yadda za mu rinka karɓo mutanen nan babu matsala kuma muna tattauna akan haka kuma muna ƙoƙari akan haka kuma daidar Allah za mu samo bakin zaren. Abin godiya ga Allah ne cewa ba ko ina a cikin arewacin Najeriya yake fama da wannan matsala ba akwai jihohin da ba sa da matsala na almisali kayi gwamna a jigawa wannan bai faruwa a jigawa bai faruwa a Kano bai faruwa a Bauchi da sauransu ba fata ake ya faru din ba amma akwai wani abubuwa da kuka yi a jihohin ku da ke sa wannan abun baya faruwa a cikinsu? To kamar in ka bi tarihin yadda zamantakewa yake akwai bambanci. kamar ciga mutun a zan da manoma da makiya ana zama lafiya kuma gononin da suka wuce duka wanda aka yi na jigawa sun kula da mutuncin makiyaya sun bar musu hanyoyinsu na shanu na, zuwa kiwo kuma sun inganta wuraren kiwonsu wanda hannu ma na zo na taron na inganta kuma ana duk abin da za a yi ana sa fulani mazauna a wurin a ciki saboda haka ko masu zuwa su wuce suka zo sukan haɗu da na gida domin a zo a san an wuce lafiya ba tare da rigima ba so asali babu rigima a wajejenmu tsakanin fulani da, manoma ko wanda ake wata ta shahara to kuma gwamnatocin suna ta ƙoƙarin duk abin da ya taso na rashin jituwa a daidaita yi cikin mutunci da girma so babu wannan junan da ya yawa da ya kawo abin da yake faruwa a wasu wuraren yanzu to wannan sa'ar da muka yi da na yake nan abin da na gada kuma na ɗora na ci gaba kuma ya zamana mun taɓa jawo fulani kusa da mu duk abin da ake yi na gwamnati da ake da manoma su ana yi da su kuma Allah ya sa muka sami zaman lafiya domin ko wani abu suka gani na ba daidai ba su suke ba mu labarin cewa wannan abin ba daidai ba ne zai iya kawo tashi hankali kuma gwamnati mu shiga mu gyara so kana jin wannan abin da yake faruwa yana da alaka da irin yadda ake zaman eh, doya da manja a wasu wurare da su waɗannan ƙungiyoyin fulani da sauransu ko da yake wasu rahotanni na nuna cewa yanzu masu sata mutane ba wai fulani kaɗai ba ne mutane ne kawai masu neman kuɗi su kawai eh, akwai masu sata mutane daban amma in ka kula abin da ya shahara da ai rigima ce ta aje a kona gidaje a kashe mutane a kona gidaje a tafi har ya zamana kuma aka gano su fara suka gano su fara satan mutane da mun su samu kuɗin da za su sai makaman da za su yi wannan faɗan da shi amma asalin abin in ka aiki ke juna ce da rigima a tsakanin mutane ya kawo wannan rigimar su fulani suna maganar an kore musu shanu an hana su zaman lafiya kuma an ki ba su Ah, an ƙi musu adalci su kuma mutane suna ga fulanin suna ba daidai ba wannan rigingimun da suka taso su suka fara sa kiki juna wanda ya shahara ya balaga ya zama wannan abin da ake yi wanda ya kai har ana satan mutane ah, ah, yanzu aka na magana cewa a baiwa jihohi dama su kowace jiha ta kafa rundunarta ta 'yan sanda wasu jihohin ma irin su zamfara su sokoto naga sun kafa kungiyoyi da ba na 'yan sanda ba ne amma na masu tsaro ne masu gadi na jihohi da yankuna ka goyi bayan abbar jihohi su 'yan sandan kansu irin waɗannan irin da ake yanzu akwai gyara babba babba aka domin yanda ake kara zube mutum ya ɗauki pump action babu babu babu training wato ba a koyar da shi ba yadda tafi shi kansa ya sa kansa a cikin matsala ko da za a yi irin wannan ai akwai yadda tsarin da aka yi a barho wanda yake suna aiki su wayannan mutane suna aiki hannu da hannu da sojoji da 'yan sanda to idan irin wannan tsarin aka yi aka gyara watakila ya taimaka amma a yanzu yadda aka fitar da tsarin yadda yake ba na jin yana taimakon zaman lafiya. ya magana 'yan sandan jihohi fa kana goyon bayan shi magana 'yan sandan jihohi har yanzu ana tattaunawa da shi domin mun sa a duba amfani da rashin amfani muna jiran mu sami rahoto cikakke tun da ba fili na bane balle in ce yanke take da abin da nake tunani aka ina jiran wato committee of experts su ba mu labar mai suke gani a ciki. A matsayinka na ministan tsaro me kake so ka ga iyayen da yaran su suke hannun barayi a hali yanzu? Muna so mu ba su haƙuri kuma mu taɓa jaddada musu duk abin da Allah ya shirya ce raba ce daga Ubangiji. Idan aka yi haƙuri aka bar masa Allah zai kawo sauki kuma zai taimaka sannan in daɗa ƙarfafa su cewa muna iya ƙoƙarin mu kawo musu yaransu gaba ɗaya lafiya lau ba kwarza ne da yardar Ubangiji.